yau litinin 22 ga watan sha'aban hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da 1434 daidai da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhrij a hadithul bugya na abi abdurrahman al dusowi Ismail bin Akibo Ahmad Jibril, Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, a karatun da ya gabata, mun yi magana dangane da hadisin annabi da yake cewa, Innal ahadal ladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara wannan kalma da malam yi bayani a kanta a karatun da ya gabata muka ce in mun zo wannan karatun za mu ƙara haske a kanta to na ga dacewa mu je mu haɗa ta da ‘yar uwarta a can gaba inda malamin yi magana a kan idan mutum ya ce ɗan ƙaramin ƙur'ani misali irin wannan ƙur'anin da ake sawa aljihu da sauransu akwai inda yi irin wannan maganan a gaba da kuma cewa ƙaramar sallah ko babban sallah akwai malaman da suke magana kan wannan wulaƙanta ibada ne wulaƙanta addini ne kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci to na so mu je mi wannan magana a can mu haɗa su domin maganganu ne za mu kawo na malamai a kan ire-iren waɗannan abubuwa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙalal musannif rahimahullah malam usman ɗan abubakar mawallafin littafin bugiyatul muslimin wa kifayatul wa'irin ya ce alwudu'u wa ghuslul janaba alwala da kuma wankan janaba qala allah tabaraka wa ta'ala allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا Allah madaukin sarki ya ce ya ku masu imani, Iza kuntum ila sala duk sanda kuka nufi yin sallah, fagsulu wujuhakum saboda haka ku wanke fusakunku wa aidiyakum da hannayenku ilal marafiqi zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunanku da ruwa wannan ba'un ɗin ita suke cewa ba'ul mulasaka ma'ana ruwan ya zama ɗamfare yake a hannunku ba ɗiba za ku yi ku kwarara ba wa’ar arjulakum sannan ku wanke ƙafafunku wannan ruwayen da ta zo cewa wa'ar jilakum ma'tufatun ne ala ghaslil wajhi wal yadaini sau da ya ce fagsulu wujuhakum wa’ar arjulakum sai ce kuma wa jila kum Yadda aka wanke fuska haka za a wanke hannu haka za a wanke ƙafafu ilal ka'abaini wankin har zuwa idan kafa idan sawu wa in kuntum junuban in ku janaba ce ta same ku fatahharu to sai ku wanka baki da akwai ruwayan da ta zo cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjilikum lamu din aka yi mata kisra sai zama tufa ne ala mashir ra'asi to anan sai malamai suka ce wannan ruwayan tana magana ne akan shafa akan huffi shafa akan safa a takalmi domin aikin manzon batar da haka kuna fahimtar wannan da kyau ku ruwayan da ta ce wa arjila wanke kafa ruwayan ta ce wa arjili shafa akan hufi shafa akan takalmi shafa akan safa ina fata mun gano wannan da kyau wannan ita ce aya ta shida a cikin sotul ma'ida tun daga farkon ayan Allah madaukin sarki ya ce ya yi ladina amanu idza kuntum muka ce in an nufi saboda wannan fi'ili ne na madi asalin shi idza kama ne kama ko fi'ilu madin ne ba sai mutum ya miƙe zai fara sallah har ya kabbara sannan zai alula ba a ƙa'ida idan izata ta taso fi'ili madi a gaba tana mai da shi mudari'i ma'ana in kai nufin za ka yi kaza kamar da ya ce idza qara'tumul ƙor’ana ai qara'a ne ga iza ta taso shi ba sai ka gama karatun ne za ka yi ta'awuzi ba a in kai nufin za ka yi karatun amma idan iz ba iza ba in ta taso fi'ili mudari'i a gaba to ita kuma tana mai da shi madhi ne kamar yadda Allah ce wa yam kurbi bika na kafaru li yuthbituka katina sanda kafirai suke maka makirci ma'ana lokacin makircin da ake ma'ana ba a maka ne amma abin da ake gaya mai kuma a madina ne kaga kafirin sun yi makircin sun gama yasa aka ce ka tuna sanda kafirai suka yi maka makirci mubari'i ne amma bi ma'anar madi saboda iz ta taso shi gaba idan kuma idza ta taso madi gaba sai ta mai da shi mubari'i jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa waɗannan ruwaye guda biyu da suka zo sun tabbatar mana da cewa dukkanin sunnonin guda biyu ana aiki da su sunna na farko Sunan wanke kafa yayin alwala sunna na biyu sunnan shafan hufi yayin da hufin ne ko safan ne suka kasance a kafan mutum waɗannan abubuwa su ne abin da ya kamata musulmi ya kiyaye kuma waɗannan ruwayoyi dukkaninsu tabbatattun ruwayoyi ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Waƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanzan Allah ya ce la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu sallah ga duk mutumin da bai alwala ba Ina kawai da gangar mutum ya zo ya sallah ba alwala to wannan sallan ba ta yi ba haka da mutumin da ya sallah a zaton shi yana da alwala sai bayan da ya sallame sallah ko ma yana cikin sallan sai tuna ap ap bai fai alola ba ta wannan sallan ba kuna bayyantar wannan sai ce wala wudu a liman lam yadhkur ismallahi alaihi haka babu alola ga duk mutumin da bai ambaci sunan Allah ba shine bai ce bismillah yayin fara alolan ba wannan hadisi na sha uku cikin jeren giyan hadisan wannan littafi rawahu abu dauda wa tirmidhi abu dauda da tirmidhi su suka ruwaito wannan hadisi qultu malal akibo yace hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu abu daud abu dauda ne fitar da shi a lamba na 101 fi tahara babu tasniyati alal wudu a karkashin babin da ke bayani akan yin bismillah yayin alwala Wabnu maja Ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a lamba na 399 fi tahara a littafin da ke bayani akan tsarki babu ma a fi tasmiyati fil wudu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin bismillah yayin alwala wal hakim hakim ya fitar da hadisin a lamba na 518 min tariqi yaqub bin salama ta hanyar yaqub dan salama an abihi an abi huraira marfu'an wa akhrajahu al-hakim aidan har ila yau al-imam hakim ya fitar da hadisin a lamba na 520 min tariq kathir bin zaid an rabihin an abdurrahman bin abi sa'id al-khudri an abihi an jaddihi marfu'an wa الإسناده الحاكم ووافقه الذهبي عليه كما في التخليص kama في تلخيص wannan hadithi al hakim ya inganta shi al'imamu zahabi ya mara mai baya kan inganta hadithin ya ce kamar yadda ya zo a cikin littafin talhisul khabir wa haza ahsan tariq lil hadith mala yace wannan shine mafi kyan hanyar da aka rawaito hadisin fa innahu la yanzilu an darajatil husni insha Allah wannan hadisin ba zai gaza daga daraja na hasan ba وخاصة إذا تضمت إليه الطرق الأخرى musamman ma idan aka tarkato wasu hanyoyi na wannan hadisi aka tara su waje guda. Wadakar al'amatul albani fil irwa, babban malamin hadisi, hadithi, al'imamul albani ya ambata a cikin irwa ul-galil a jiz'in farko shafi na 122, annahu kada ƙawahul hafizul mundiri wal askalani. an samu babban malami alhafizul munziri da al'imam al'askalani sun karfafe wannan hadisi wa hassanahu ibn salah wa ibn kathir ibn salah da ibn kathir duk sun karfafa hadisin kuma sun hassana shi wa hassanal albaniyul haditha nafsuhu shi kanshi al'imam al'albani ya kyautata wannan hadisi cewa hadisi ne kyakkyawa fil irwa il galil a cikin littafin shi na irwa fil mawdi'in al-musharu ilayhi sabiqan mala yace inda muka ishara juz'in farko shafi na 122 Allah madaukin sarki ya sa mu dace wal shaykhina abi ishaq al-huwaini mala yace babban malamin mu abu ishaq al-huwaini hafizahullah Allah madaukin sarki ya kiyaye shi juz'ul latifun ya rubuta wani littafi dan karami mai ban sha'awa sammahu wanda ya sanya ma littafin suna kashful makhbu bi thubuti hadisi tasmiyata inda alwudu sunan littafin kenan kashful makhbu bi hadisi tasmiya inda alwudu ذهب فيه ila أن الحديث حسن ya tafi a kan cewa wannan hadisi kyakkyawa ne Allah madaukin sarki ya samu dace kun ji alherin malaman hadisi ana tafi yanzu an kawo maka wannan hadisin da malamu su kai su komo wajen hassana shi ko kuma za a fashi za an gaya maka ga inda za ka je ka samu inda hadisi ya zama kyakkyawa har ma ga wani malami ya rubuta musamman littafi a kan shi Allah ya sa mu dace wa akhrajahu aidan at-tirmidhi fi mawdi'in akhar al-imam at-tirmidhi a wani waje dai ya fitar da wannan hadisi a shafi na 25 wa fi sanadihi abu thafal al-murri wa huwa majhul hadisi dai duk yanda aka yawo komo hadisi ne hasan Allah madaukin sarki ya samu dace qala al-musannib rahimahullah malam Usman dan Abi mawallafin littafin Bugya yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace la tuqbalu salatu la tuqbalu salatu man ahadatha hatta tawadda ba a karban sallan mutumin da ya hadafi fitsari ne ko tusa ne har sai ya yi alwala akhrajahu al-bukhari wa muslimun al bukhari da muslim su suka fitar da wannan hadisi wannan hadisi shine hadisi na sha hudu daga cikin jeren giyan hadisan littafin Bugya. wa fi riwayatin a wani ruwaya ce la tuƙubal salatun bi ghairi tuhurin ba a karɓan sallan kowaye in yi wannan sallan ba da tsarki cikakka da shari'a ta yi umarni da kafin a yi sallah a tabbatar da irin wannan tsarkin ba. Kultu Malam ya ce sai na ce hadithun sahihun muttafaqun alaihi, Malam Akibu ya ce wannan hadisi ne ingantacce dukkanin malamai kwari da Muslim sun tabbata kan fidda wannan hadithi, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. wannan hadisi mala ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 135 fil wudu'i a babin da ke bayani akan alwala a littafin da ke bayani akan alwala babu la tuqbalu salatun bighairi tuhurin a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ba karban sallah ba tare da alwala ba muslim ya fitar da hadisi a lamba na 225 fi tahara a littafin da ke bayani a kan tsarki babu fadlul wudu'i a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan falalan alwala saboda alwala falalanta ya kai duk wanda ya salla ba ta sallan ba ta yi ba wannan falala ne wa akhrajahu aidan min ashabi sunan abu dauda wa tirmidhi daga cikin ashabi sunan waɗanda suka fitar da wannan hadithi akwai abu dauda da kuma Al'imam a at fa akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamban hadisi na 60 a kitabar tahara babu fardil wudu tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 76 shida at-tahara a littafin da ke bayani akan tsarki babu ma jaa fil wudu'i min ar a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutumin da duk tusa to sai ya sake alwala wa akhrajahu ibnu jarud ibn jarud ya fitar da hadisin a lamba na 66 fit tahara a littafin da ke bayani akan tsarki babu la tuqbalu salatun bigairu tahurin karkashin babin da ke bayani akan ba karban sallah ba tare da tsarki ba wal baihaqi baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi fil kubra a cikin littafin shi mai suna sunan kubra a lamba hadisi na 569 fit tahara a littafin da ke bayani akan tsarki babul wudu'i min ar-rihi yakhruju min ahadi sabilaini a ƙarƙashin babin da ke bayani akan tusa in ta fito ta gaba ko ta baya to shi kenan alulan mutum ya warware kenan da namiji zai ji iska ya fito a zakarin shi alulan shi ya warware haka a dubura haka mace da za ta ji iska ya fito mata a gabanta ko kuma ta duburanta ta ya warware min tariki abdurrazzaq an ma'amarin an hisham bin munabbihin an abi huraira marfu'an wannan shine isnadin wancan hadithi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa hadha min sahifati al-ma'rufa bi sahifati hammam munabbihin Ya yace wannan ruwaya ya zuwa cikin sahifa ne na hammam ɗan munabbihin zakarha ahmad wanda al'imamu ahmad ya bayani akanta ha fil musnad mala duk waɗannan hadisan da waɗannan hanyoyi duk sun zuwa cikin musnad wa qad tubi'a mufradan fi hajmin latifin mala wannan mushafi na hammam dan munabbi'in an rubuta ta a dan karamin littafi haka dan get haka wa abdurrazzaq shi abdurrazzaq da aka ce min tariqi abdurrazzaq amma amarin an hammam bin munabbihin mala yace huwa ibnu hammam sahibul musannif shine wanda ya rubuta littafin musannaf sahibul musannaf musannaf na abdurrazzaq almutawaffa sana wanda ya rasu hijira na da shekara 211 wa ma'amarun huwa ibn rashidin ma'amar ɗin can da ya zo a cin wancan isnadi shine ɗan rashid Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi qala al-musannif rahimahullah malam Usman ɗan Abibakar yace ya ce, An Usmana radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ متمن ددقي الولاء فأحسن الوضوء يكيوتة الولينشي خرجت خطاياه من جسده دكان كراكوري دزنبي دي أوكا دزاس duk أجكينش حتى تخرج من تحت shi har zunubai su ƙare su tsiyaye ta ƙarƙashin yatsun hannun shi mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi ne na sha biyar daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na buguya Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi ƙultu mala akibu ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce walam ya kharajhu amma bukhari bai fitar da shi ba rahimahullah wa qad akhrajahu muslim haqiqa al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a littafi na walam ya kharajhu shi wannan mawallafin littafin bai takharijin wannan hadisin ba mun gane wannan kawai da ya kawo hadisin shiru yayi shine walam ya khariju ba bukhari yake nufi bai takharijin littafin ba to amma a ah, hadisin ba sai malam ya ce al-imam muslim ya fitar da hadisin lamba hadisi na biyar fi hara a littafin da ke bayani akan tsarki babu khurujil khataya ma'amil ilma babin da ke bayani akan fitan zunubi tare da tsiyayar ruwan alula a jikin mutum wabin abi shaiba abubakar ibn abi shaiba ma ya fitar da wannan hadisi a cikin musannaf a lamba hadisi na arba'in 49 tara fitahara a littafin da ke bayani a kan tsarki babu fil muhafazati alal wudu'i wa fadlihi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan kiyaye alwala da kuma falalan hakan min tsarike Uthman bin Hakimin an Muhammad bin al-Munkadiri an al-Humran an Uthmana marfu'an wannan shine isnadin hadisin qala musannif rahimahullah malam Uthman ɗan Abi Bakar ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wanzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza jalasa bayna shu'abi hal arba duk sanda mutum ya zauna tsakanin kabobin matan shi hudu ko tara ko hudu bana tsakanin hannayenta da cinyoyinta in majahada ha sannan ya biya bukatan shi da ita faqada wajabal ghuslu wanka ya wajaba wannan hadisi shine hadisi na 16 akhrajahu al-bukhari wa musulman. al'imam al-bukhari da muslim ne suka fitar da wannan hadithi wa da muslim a ruwayan muslim sai aka samu ƙarin wa'illan yunzil ko da da ya jima'in bai yi maniyi ba a ƙultu malam akibo ya ce hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi akhrajahu al-bukhari Alimamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na da casa'in da ɗaya, Filgusle a littafin da ke bayani akan wanka babu idhal taqal khitan a ƙarƙashin babin da ke bayani akan idan kaciyar namiji da na mace suka haɗu wa muslim muslim ya fitar da hadisin a lamba na ɗari da arba'in da fil haidi a littafin da ke bayani akan haila babu bayan a ƙarƙashin babin da ke bayani akan annal jima'a kana fi awwalil islam cewa saduwa hukuncin shi a farkon musulunci la yujabul ghusl bai wajabta wanka illa an yunzilal mani sai in mutum ya fitar da mani wa bayanin nasikhi da bayanin cewa an shafe wannan hukunci wa annal ghusl mala yace wanka ya yajibu bil jima'a. yana zama wajibi ne daga zaran an yi jima'i wa huwa inda abi dauda aidan har ila yau abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 214 fit tahara a babin da ke ba littafin da ke bayani akan tsarki babu fil iskal babin da ke bayani akan idan mutum ya sa da matan shi sai kasala ya kama shi amma bai maniyi ba zai wanka ko ba zai yi ba sai ka wannan hadisi ya ce zai yi wanka wannan sa'i al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a jiz'in farko shafi na ɗari da goma fitahara a littafin da ke bayani a kan tsarki babu wujubil ghusl idhal ta kalhitan a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wajibi ne yin wanka lokacin da kaciyan namiji da ta mace suka haɗo, wa maja ibn maja ya ma fitar da wannan hadisi a lamba na ɗari shida da goma. fit hara a littafin da ke bayani a kan tsarki babu ma ja a fi wujubil gusul idan taqal khitan a babin da ke bayani akan cewa in kaciyan namiji da na mace suka haɗuwan kaya wajaba wabul jarud ibn jarud ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 92 fit hara a babin da ke bayani akan tsarki babu fil janaba karkashin babin da ke bayani akan janaba wata tahira laha da yin wanka musamman don haka wal bayhaqi bayhaqi ma fitar da wannan hadisi al kubra a cikin sunan al kubra a lamba hadisi na 764 fi tahara a littafin da ke bayani akan tsarki babu wujubil ghusli karkashin babin da ke bayani akan wajabcin wanka filtiqa'il khitanain idan kaciya biyu sun haɗu kun ga kar aje ko ina a musulunci ba inda aka ce ba a mace kaciya kun gano wannan ke ku jahilai ne ake samu kawai je gidajen rediyo saboda turawa sun ce ba su yadda ba kun gano wannan da kyau kawai shi kenan sai zo sai su ta surute su ta abubuwa na jahilci duk wanda ya fi ƴan shi dama sai kaje ka ce ba ture zo ka gani zan mata kaciya sai ka mai aika kaciya kawai ba sai kaje ka kira almajiran yahudawa ga sunan sun kaba kungiyoyi a kasan nan ba na ruwanka da su babu taɓaɓɓe gaba ɗaya irin malamin da zai zo yana ƙarya yana faɗin cewa wai ba inda aka ce yanzu duk wannan karatun fa yana daga cikin inda aka ce har sai da annabi ya faɗi yanda ma ake yin kaciyar to amma ba mai mamaki ba na farko ba sai karatu ba ko sun yi karatu na biyu kuma sun sa son zuciya na uku kuma sun mai da karatun kasuwanci na hudu kuma sun fifita kaunan yahudawa akan kaunan annabi sun fifita rusa addinin musulunci akan gina shi dan duk sun yi waɗannan maganganun ba za su ba kowa mamaki ba ina fatan mun gano wannan da kyau ulama ubani isra'ila kenan min tariqil hasan an abi rafi'in an abi huraira marfu'an kun ji inda isnadin hadisin yake qala al musannif rahimahullah malam marubucin wannan littafi Allah madaukin sarki ya ji kanshi yace wujubul juma'a wannan babi zai magana akan wajibcin sallar juma'a Sallar juma'a wajaba ce kun gano wannan da kyau ko addini ne sallan juma sai kuma yadda Allah ya ce a yi ne ba a yi kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace tare da shamalin zai kawo bayani akan wajabcin sallan juma'a ne da bayanin jan kunni akan waɗanda suke yin sakaci game da ita amma ya kamata mu tsaya ne mu musulmi bayani sallan juma'a ko ta da lokuta guda uku ne a musulunci da hadisai sun tabbata kan haka amma a ƙasar nan sai muka gaji yin sallah a lokaci ɗaya shi ne bayan zawali ba ilimi ne ya gadar da mu wannan ba ta da cewa ilimi ya goyi bayan haka abin da ya sa muka fahimci ba ilimi ne ya gadar da ba da aka zo da sauran lokutan guda biyu to da ilimi ne to ilimi zai iya karɓar waɗancan amma cin da sabo ne da an daɗe ana yi da shi aka saba to shi gina sai a kasa an san wancan ilimin sai ake gani to cin da wannan na da dalili a ilimi to a tsaya mai a'a a musulunci ana karɓan abu in ya zo da dalili kuma sai a riƙa yi duka ba za a imani da wani ɓangare a kafirce ma wani ɓangare ba ko kuma ce shi wancan da ba a san da ba a gada ba to a murɗe shi a yi mai wani fassara na daban kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai yi haka ba sallan juma'a ana yin ta kamar lokacin sallan idi kuna fahimtar wannan ana yin ta kama haka ana yin ta da hantsi karfe tara zuwa goma ana yin sallan juma'a sha ɗaya zuwa sha biyu ana yin sallan juma'a karfe ɗaya zuwa karfe biyu duk ana yi ya tabbata da nasi ba wanda ya hana yin wannan gaba ɗaya in kun karanta muwadda babin da ke bayani akan lokacin juma'a hadisin da ya kawo kenan yi da hantsi cewa ana shimfiɗa da duma na yaƙil ɗan abi talibin a bangon yamma na masallaci in inuwan wannan bangon ya rufe da dumar to sai umar ya fito ya sallan juma to zai su ce wai ai an shimfiɗa da duman ne a cikin masallaci sai mu ce duk mun yadda in an shimfiɗa da duman ne a cikin masallaci te kenan za a koma yin sallan juma wajen karfe biyar zuwa shida na yamma kenan cin da sai rana ta tafi can yamma za ta faɗi ne in ta hasko bangon yamma to sai wannan inuwan ya rufe shi kaga na da da faɗi kenan ina ganin a haukan ku dai ba ku iya faɗo wannan maganar ba ko da masallacin da rufi ko ba rufi dan in inuwan ya fito ya haska masallacin in ba rufi inuwan wannan bango na gabas zai fita yamma ko ba zai rufe wancan da duman ba dan tana can dan inuwan bangon yamma zai fita yamma shi ma jama mun gano wannan da kyau ku to da duma ana shimfiɗa ta ne a bangon yamma a wajen masallaci shi sa da hantsi ne shi sa ƙarshe mai ruwa ya ce sai mu koma gida mu ci abincin safe mai baccin hantsi ina ba mun gano wannan da kyau arrawi adara bai marawa wannan ya tabbata to amma cin da sarakunan gargajiya ba sa so to sai malamai ulama ubani isra'ila sai zai kwaso hayaniya suka kare tambaya anan waɗannan sarakunan gargajiya da ulama ubani isra'ila sun yi magana a kan zagin sahabbai da ake a garin nan sun yi magana a kan cin kai da ake a garin nan sun yi magana a kan yara da ke shaye-shaye su rubuta littafi tsara su karantar da su za mu zo za mu ƙalubalanci waɗannan fatoyi nasu baki ɗaya da ilimi don mutane su gane cewa waɗannan mutane duna fil arbi wala hona? ɓanna suke a bayan ƙasa ba su taba zuwa da gyara ba tun da suke a duniya ina fatan mun gano wannan da kyau don mutane su fahimci inda suke kuma tarihi ya haddace ɓannansu da taɓargazansu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu dole ka rika yin addu'a Allah ya kare maka imaninka ya kare imanin zurriyanka dan ka fita daga haɗarin ulama ubani Isra'ila da kuma sarakunan gargajiya jikokin sarki yumfa kun gano wannan da kyau ko. in Allah madaukin sarki ya kare ka daga waɗannan to zaka zauna lafiya in ba haka ba to za a sha mamaki dan dama yunfa ya yaƙi shehu ɗan hodiyo ne ya fada da addini don ya murkushe Allah bai baya sa'a ba to waɗannan sarakunan gargajiya jikokin yunfa to su ma za su yaƙi malaman da suke kan tafarkin shehu ɗan hodiyo babu canji Allah ya tsare mana imaninmu ya kare mu daga dukkan fitina irin wannan Allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum